الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك فادوها اليوم شاهدوا قوة سفر dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina Wadda kuma yi daidai da sha daya ga watan Septemba dubu biyu da ishirin da biyu za mu cika da karatu a cikin wannan littafi mai suna min wasaya asalaf lishabab na ashaf abdurazak bin abdulmuhsin albadar a karatunmu na karshe mun tsaya ne a wasiya ta biyu mun karanta wasiya ta farko da ta biyu yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga wasiya ta uku wanda muka yi bayani a baya wannan littafi tana magana akan wasiyar magabata ga matasa malam ya cikiro a wato wasiyar magabata ne ya tattaro su ya dan kara bayani akan su saboda haka ya ce alwasiyatu as-salifa wasiya ta uku ita ce ce ma ja an malik bin dinar shine abinda aka rawaito daga Malik ibn Dinar rahimahullah Allah ya karama sa yarda annahu qala cewa ya innamal khairu fi shababi Malik ibn Dinar ya ce abun sani kawai shine khairi yana cikin matasa ne wannan Malik ibn Dinar yana daga cikin wato tabi'ai yana daga cikin kananan tabi'ai an haife shi ne a zamani a lokacin Abdullahi bin Abbas ya dan taso ya fara jin karatu a wurin Anas bin Malik kafin Anas Malik ya rasu to yana cikin kananan tabi'i kuma malami ne mutum ne wanda ya shahara da zuhudu sosai akwai abubuwan ban sha'awa da ban mamaki a tarihi fa yana da kyau mutane su karanta tarihin Malik bin Dinar saboda ya shahara da zuhudu ba abin da ya shafe shi ba abin da dami shi da rayuwar duniya ya fi mai da hankali a kan rayuwar lahira da ya damu da jin daɗin rayuwar duniya ba daga cikin wani kisa da ya shahara a kansa sosai shine an roito ce wata rana yana gida da daddare sai farawa ya zo gidansu ya zo sata da barawa ya shiga gidansu yana ciki yana kallon barawa bai ci maka komai ya shiga ya duba ya nemi abin da zai dauka bai samu ba barawa ya duba ko'ina ya rasa me zai dauka ba wani abin kirki da zai dauka daga karshe kawai sai hakura sai ya juya zai tafi sai malik madina da ya kira shi ya ce ka dawo da ya dawo sai ya ce mashi tun da ka rasa abun duniya za ka dauka ko kana son baka abun lafira sai ya ce eh ka yi alwala ka yi sallah raka raka rawo ce kuma jikin ba sai alwala sai sallah raka biyu sai yace zauna sai ya dinga masa wa'azi suka dinga ya dinga masa wa'azi har lokacin asuba da aka kira sallah sai suka fita sallah tare suna zuwa masallaci muka da suka gaishe suka ce mana wannan kuma fa ce masu ja aliyasrif fasaratnahu ce ya zo sata ne zai muka sato shi saboda haka mutum da ya iya wa sosai yana daga cikin abin da malam suke fara kan shi ya iya wa sosai idan ma mutum wazi da wuya mutum bai tasirantu da maganar sa ba saboda haka yana da maganganu da yawa wanda suke cike da hikima al muhimman ya kawo maganar sa nan ya ce innamal khairu fi shabab ya ce abun sani kawai shine alkhairi yana cikin matasa malam sai tambihu na azim min malik bin dinar malakin wannan fadakarwa ne mai girma daga Malik bin Dinar rahimahullah li ahammiyati hadhihi marhala wato wanda yake magana akan muhimmancin wannan mataki na rayuwa matakin samartaka wa anna shaba idza ahsana istiglalaha hasala khairan azima yana nuna mana cewa shi matashi idan ya kyautata amfani da wannan matakin hasala khairan azima zai samu alkhairi mai girma wa asbaha ma hasalahu fi shababihi kuma zai waye gare zama to abun da ya samu a cikin kurciyarsa a cikin samartakansa rakizatan wa umdatan zai zaman to wato gimshiki wa aslan sabitan da kuma asali tabbatacce yabka ma'ahu ila mamaki wanda zai wanzu tare da shi zuwa ga lokacin mutuwansa naf'a li nafsi zai zama to mai amfani ga kansa wa naf'a li ummati kuma ya zama to mai amfani ga al'ummarsa wa nushan ne gari kuma ya zamanto wato abun nasiha ga wani sifa idan mutum idan matashi ya kyautata amfani da wannan lokacin nasa zai zamanto zai samu alkhairi wanda zai amfani shi ya amfani al'umma irin waɗannan matasan ne kowa yake so irin waɗannan yaran ne iyaye kamata su nema yaran da za su zamanto alheri ga kansu alheri ga iyayensu alheri ga al'umma malace bainama idza lam yuhsin zalika a yayin da kuma idan bai kyautata wannan ba aba'a ala nafsihi khairiyyat hadhihi almarhala zai tozarta ma kansa alkhairi wannan matakin wa barakata da kuma albarkansa saboda zai rasa albarkan wato matakin kurciya malace wa inda ma yajtami'u lishab a lokacin da matashi ya tara wadansu abubuwa kamar me yake kowace shabab yana da karfin kurciya wa faradul wa da kuma yalwan lokaci wa wafratul mal biyar sannan kuma yana da isasshen kudi a hannu wa fa hadhihi takunu muhlikatan lahu wadannan awwa za su zama to sanadiyan halakansa a ce mataki ya taso yana da karfi lafiyan kilo yana da isasshen lokaci sannan kuma yana da kudi a hannu to in bai yi hankali ba wannan abun zai zama to sanadiyan halakansa kama kalar kayan kama da wani yake cewa inna shababa yace lalle samartaka wal faraga da kuma isasshen lokaci wal jada da kuma wadata mafsadatu lil mar'i wadannan abubuwa suna bata mutum ayyu mafsada wato matukan batawa malace fa idan damma ila quwwati shabab idan aka hada zuwa ga karfin samartaka wa faradul waqt da kuma yalwan lokaci wa wafratul mal da kuma isasshen kudi idan aka hada amru rabi wani lamari na hudu shi ne ita wa huwa kasratul fitan shine yawan fitina cikin gari wa kurbu ha mina sha da kuma kusancinsu zuwa ga matashi wa kasratu abwabiha da kuma yawancin kofofinta to fa hadhihi min a'zami al ni Sha to wannan yana cikin mafin girma abubuwan da suke halaka da matashi allazi yajni biha ala marhalati shabab wanda zai cutar da matakin samartakansa inayatan azima cutarwa mai girma wa yufawitu ala nafsi khairu shababi wa barakati kuma zai sa shi ya rasa ma kansa alkhairin samartaka da kuma albarkansa shi yasa so da yawa zaka gan cewa idan iyaye suna da hali ya zama to sun ba yaransu duk abin da suke bukata na dukiya ya zama so yaro ya taso akwai kudi a hannunsa yana da lokaci kamar da muke ciki yanzu na ana yajin aiki malamai suna yajin aiki yara ba makaranta ya zama so gashi kuma yana da lafiya sannan kuma ga kofofin su gina da yawancin su duk wani irin barna da yake so akwai hanya zuwa gari giya yake so ya sha akwai club da yawa idan mata yake nema ga sunan da yawa ga karuwai ga mata masu yawo a kan titi ba kaya mai kyau a cikin idan house ma yake so ya shiga ga sunan da yawa sai wanda ya zaba idan bindigogi yake so ga hanyoyin samu da yawa to idan ba yi hankali ba samu waɗannan abubuwa a hannunsa to ya kan zama so sanadiyar halakarsa sai wanda Allah ya shirar da shi shi yasa dole ne ya kamata iyaye su nemi abin da za su shagaltar da yaransu da shi so idan yaro ya zo na ba shi da abin yi to a lokacin da shaidan yake wasa da kwakwalonsa idan ba kirar da shi zuwa ga hanyar neman ilimi ba kai akwai wanda ya taba zuwa wurina da na fara dawa daga saudiya matashi ne annan lokaja yana kamawa ya taba zuwa wurina ya ce ya zo gaishe ne ya ce malam ita ina jin karfi a jikina ina ina son ma a jini aiki na ce masha Allah wani abu ne mai kyau ya ce mana ya zai in shiga alkaida na rasa mamu ta ja alkaida kuma ya ce yana so ya yi jihadi yana ji yana so ya yi ma addini aiki ya ce to in kana so ka yi ma addini aiki ai ba ta ka shiga alkaida ba kamata ne ka nemi ilimi ka zama tun babban malami ka karanta da al'umma al'umma na fama da jahi yanzu da wani littafi nawa ka karanta rayuwanka sai ce babu tun da ya soke alkawar ba wani littafi da ya karanta kuma da za ce to ai ba sai ka ka je alkaida ba ya kamata jihadin ka yanzu da shi da ka je ka da milimi to akwai su da yawa haka wanda wani yana da kyakkyawan manufa so da yawa waɗanda suka shiga boko haram sanda mamman yusuf ya zo ya fara wannan tafiyan asali da kyakkyawan ne ya suka shiga mahadata alkur'ani ne aka yi asarar aka dinga kashe su ba na manta a wani video clip da aka dinga yana wani lokacin aka sojoji sun sun kwantar da matasa da yawa kasa haka ana harbin su daya bayan daya wani yana gaya mu daga cikin wani daga cikin maiduguri yace da yawan daga cikin wannan matasa da kadar ma da alƙur'ani wallahi kawai rashin tsuriya ne rashin dace ne kawai suka shiga hannun Ahmad Yusuf kuma ya batar da su gaba ɗaya. ko saboda haka Mataki yana jin karfi a jikinsa yana ji yana da lokaci yana ji yana da yana so ya yi jihadi to ya kamata iyaye su kula da gwamnati da masu shugabanni su yi kokari su hirar da su zuwa ga hanyar da zai zama masu alkhairi wannan shine abu da malami yake fara ya ce fa malik bin dinar kana kul malik bin dinar ya kasa yana cewa innamal khairu lis shabab abu sani ko shine alkhairi yana cikin matasa yana cikin samartaka wannan tambihar minhu ala idam barakat wal khair fi hadhihi marhala wannan fadakar wanda ga garshi akan girman albarka da alkhairi daga cikin wannan matake amma yaushe idza waffaqa Allahu shaba idan Allah ya datar da matashi wa anahu ala istiglaliha kuma ya taimake shi akan amfani da ita fi ma yurdini a cikin abinda Allah ya yarda da shi a lokacin ne zai samu alkhairi wannan mataki amma ba haka ba to wannan na zai zama to sanadiyar halakarsa Allah ya kiyaye mu na'am alwasiyatu arabiya wasiya ta hudu manati min wasaya a salaf lishabab yana daga cikin wasiyan magabata ga matasa ma jaa an zaid bin abi zarka akwai abinda aka roito daga zaid bin abi zarka qala yace kharaja sufyan wannan zaid bin abi zarka talibi ne ga cikin dalibin sufyan yace kharaja Sufiyan yani as-sauri yadda Sufiyan ya fito wani Sudan ne yake nufi yadda a sauri akwai wanda ake kira sufiyan sauri saboda ne akwai Sufiyan guda biyu a wurin malaman hadisi akwai Sufyan bin Uyayna akwai kuma Sufiyan As-Sauri dukkan su biyu mutanen Kufa ne amma Sufyan bin Uyayna yana shekara goma sha biyar ya bar Kufa ya dawo Makka saboda ya taso ne a Makka sai zama to ya an fi danganta shi zuwa ga Makka amma shi wannan sufiyan sauri shi ya taso ne a Kufa kuma babban malamin hadisi ne ana masa lakabi da amirul mu'minin fil hadith bal yana ma da mazhabi yanda mam malike da mazhabi imam shafi imam abu Allah suke da mazhabi haka shi ma ya kasance a da yana da akwai mazhabi sa daga baya ne mazhabi ya mutu babu jama'a mabiya da yawa sai yasa mazhabi ya tafi amma ba ka ba da ya da mazhabi kuma bawan Allah ne da wuya ya roki Allah wani abu Allah zai masa ba wannan shi ne daga cikin labaransa wanda ya shahara wanda ke nuna yadda Allah subhanahu ke karba addu'arsa lokacin da ya taso shine babban malamin hadisi a Kufa sarki a lokacin ya zai ce ya nada shi ya zama to alkali sai ya ce baya so alkalanci abu tsoro da tsare musulunci ba kamar yanzu da mutane suke dan zai zama alkali ba sai ya ce baya so sarki yi yayi da shi zama to alkali yace baya so har sarki yace a kama shi a sa shi a sai ya gudu sai ya gudu ya dawo makka yana makka lokacin haji ya fito zai aiki haji mutane sun gane jin makon malami ne aka dinga neman fatawa wani sa yana karanta da mutane a daidai wannan shekara sarki ya bar kufa shi ma zai zo aiki haji sai sarki ya samu labarin cewa ai wanda kake nema yana nan yana fatawa makka sarki ya ce inda na kai maka zan sa a kama shi a kulle shi kuma yana maka ya ji labari cewa sarkin akan hanya kuma in yazo zai sa a kama ya tsaya a gaban kaba ya manna jikinsa a kan labulin kaba ya ce ya Allah kakka bari sarki ne shiga maka yana wannan addu'a sarki ya fara rashin lafiya cikin tafiya sai ya rasu kafin ya ta maka saboda haka ya shahara da mutum ne wanda da wuya ya roki Allah wani abu Allah bai amsa masa ba almuhim aro Alzair bin Abi Zarka yana cewa yace kharja Sufyan al-Thawri yace wata rana Sufyan al-Thawri ya fita daga gidansa wa nahnu ala babi mu fa muna kofar gidansa muna jiran shi wa kala da ya fito sai yace ya ma'shara shabab yace ya ku jama'an matasa ta'ajjalu barakata hadha al-ilm ku gaggauta albarkan wannan ilimi wa innakum la tadurun saboda ba ku sani ba la'allakum la tabluguna ma tu'amiluna minhu me yiwa ba za ku isa zuwa ga abinda kuke burinsa daga gare shi ba yake li yufid ba'dukum ba'da sashin ku ya amfani sashi me yake nufi da wannan magana mala yayi bayani yace qawluhu ta'ajjalu barakata hadha al-ilm maganar sa ku gaggauta albarkar wannan ilmi yace ai intahizu fursata shababikum Ma'ana ku yi amfani da daman samartakan ku wa bitanimuha kuma ku ribance ta litu hasilu al'ilm domin ku samu ilimi ku tara ilimi li'annal insana saboda shi mutum idan kabura idan yayi girma la inda indahu na sha zai kasance ba shi da nishadi wa zakira da kuma kwakwalwa wal da kuma iko alal a akan karatu mithla ma huwa fi marhalati shababi kamar da zai samu a lokacin da yake matakin samartakansa idafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyat wannan kari akan abunda yake daura abunda zai dauka na nauyi a cikin gari za a bashi shugabanci misali ko kuma ya tara iyali yana fama da dawane iyali ko kuma an bashi wani mukana a cikin gari wani shine mas'uliyat da za a bashi wa amal haka da kuma ayyuka wa mashagi da kuma shugulgula wa da kuma abubuwan da yawa da maslahansa ba zai samu lokaci ba bainama ashab a yayin da shi kuma matashi laisa inda ushau ni zalik ba shi da komai da dukkan nan abuwa ba shi da iyali ba shi da mata ba yara babu da wani yara ba shi da wani mukan da aka aka daura masa saboda haka yana da isasshen lokaci da zai nemi ilimi yace wa aidan haka nan kuma fa inna marhalata shabab matakin samartaka qadi sari'an tana wucewa tana karewa da sauri kama kala imam ahmad kama da imam ahmad yake cewa yace ma shabbatu shaba illa bi shay'in kana fi ummi fasakata yace bana kwatanta saka. da wani abu a fate kamar abun da yake cikin hannun rigana shine ummi hannun rigana fasakata sai ya fadi a kasa yanda abin da ke hannun riganka ba abu ne mai dawama a shi zai fadi to haka lokacin samartaka yake da sauri yake karewa yake tafiya malaje fauluhu fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'amiluna minhu yace domin ba ku sani ba me yiwa ba za ku isa zuwa ga burin ku ba daga gare shi ai abinda kin zo aka shine annan shaba shi matashi hadi yu'ammilu me yiwa yayi buri an yuhasila min al-ilm kaza cewa zai samu zai nemi ilimi na wani fanni kaza ana samu haka kaza matashi ɗalibin ilimi ya ce ya sa ransa zai nemi ilimin hadisi zan haddace alkur'ani zan nemi ilimin larabci zan yi kaza zan yi kaza sai ya sa buri da yawa zuciyarsa zai yi kaza zai kaza wa an ya faza kaza zai ce zan ce kaza zan ce alqur'ani zan ce eh, bulugul marami zan ce umdatul hakam zan ce kaza wa an yaqra min al-kutub kaza zai ce zan karanta littattafai kaza wa gairi hannal umur da kuma wannan cita daga cikin al'amura allati yu'amil wanda yake burinta fala yuhassib daga shi kuma ba zai samu da na abuwa to amma walakin malace idan hada nafsahu idan ya yaki zuciyarsa wasta'ana billah kuma ya nemi taimakon Allah wa harasa ala iktinami marhalati shababi kuma yayi kokari wajen ya ribanci matakin samartakansa fa innahu bi idnillah malace to insha Allah da izinin Allah yuhassilu khairan azima zai tara alkhairi mai yawa mai girma wallahu jalla wa ala Allah azza wa jalla yaqul Allah subhanahu wa yana cewa wallazina jahadu fina lalle wadanda suka yi kokari saboda mu lanahdiyanahum gulana, za mu shirar da su zuwa ga hanyar mu wa inna allaha lama al lalle Allah yana tare da masu kyautatawa saboda haka idan matashi ya kyautata niyya ya bi hanya madaidaici ya bi tsari mai kyau da yawa abinda yake hana mutane su cimma burinsu na ilimi shine rashin bin tsarin da ya kamata wajen neman ilimi rashin farawa da kananan ilimi kafin manyan ilimi ɗalibi zai iya zuwa wurinka bayan ya gama karatun alkur'ani mai yiwa kawai farko abin da zai zo maka da shi ya ce jana sai fara kanta bulugul marani sai ya za ka fanci bulugul marani baka riga ka karanta wani hadis ba misali baka riga ka karanta umdatul lakan ba misali kai sai ka ce za ka fara da bulugul marami ba zai yi ba ko ka karanta a gaban malamin ba za ka gane ba ko ka gane na dan lokaci ne bayan lokaci kadan za ka manta saboda me ba ka da foundation mai karfi matakin ka bai kai ga ka fara karanta da wannan littafi ba ko ka gan ɗalibi bai fara karanta littattafan mu na fikin malikiya ba bai karanta ahlari ba bai karanta ashimawiya bai karanta ta iziya ba bai karanta risala ba kai sai zai je ya dauki wani babban littafi ce shi yake so ya karanta sai ya zai ba zai yi haka ba ilimi ana fara wanda karanan ilimi kafin manya ilimi idan ɗalibi ya biyar wannan matakin a haka na ilimin zai ginu zai ginu akan ilimi ilimin zai zauna amma idan bai bi tsarin mai kyau ba to ba inda za ya samu sai da ya ta buri zai yi kaza zai yi kaza zai kaza har lokaci ya huce ba zai yi ba saboda haka ya kamata masu karanta da ɗalibai ilimi su shirya da su zuwa ga tsari mai kyau. mana cewa kauluhu liyu fit ba bukun ba ba, shi ku ya amfana da shi da ke fi haƙƙun li shabab. A cikin wannan magana akwai kwadatarwa ga matasa a lafkina milifa'atihim bai ba, a kan cewa su ribanci haduwarsu da juna. Mana su samu abokin karatu wanda za su dinga amfana da juna. Bin fa'idati annafiya su samu fa'ida mai amfani gare su wa husn tazakuri kuma su samu kyakkyawan kurajen ilimi kyakkyawan karatu ilimi tare da juna saboda ka dole ɗalibi ya samu abokin karatu waɗanda za su dinga karfafa juna suna nemi ilimi tare kada ya yi aboki da mutumin da ba ilimi ne a gabansa wasiya ta gaba malafi alwasiyatu alkhamisa wasiya ta biyar yace min wasaya a salaf lishabab yana daga cikin wasiyan magabata ga matasa ma da anil hasan albasari akwai abin da aka rito daga alhassan albasari shi ma wannan alhassan albasari yana daga cikin manyan tabi'ai kuma shi ma yana da kyau a karanta tarihinsa akwai abun sha'awa da yawa a labarinsa alhassan albasari ana kiran shi alhassan albasari mutum sai ya tunani asalin shi mutumin basra mutumin kufa a asalin shi mutumin madina ne a Madina aka haife shi an haife shi shekara biyu kafin rasuwar Umar bin Khattab a Madina kuma a Madina ya taso mahaifiyar shi ita ce take yi ma nana Ummu Salma hidima kuma kamar da aka rawaito wani lokaci Ummu Salma takan aiki mahaifiyar shi da bar shi a gida lokacin yana jariri yana shan nono idan ya fara kuka sai ta dauke shi dinga wasa da shi har ma ta shayar da shi daga nononta to shi yasa ya taso ya samu albarkan shayarwa na matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta kasance takan fita da shi zuwa ga wurin sahabbai su dinga wasa da shi Umar ibn Khattab da kansa kafin ya rasu sai da ya masa addu'a yana cewa Allahumma fakkihu fi din wa hadibuhu ila nas ya Allah ka ba shi fahimta addini kuma ka sa mutane su so shi saboda ya taso ne a cikin sahabbai musamman yayi karatu a wurin Anas ibn Malik to wannan Al-Hasan al-Basri an daga wurin shi kasiran ma kana ko to da yawa yana yawan cewa ya ma'ashara shabab yake ya ku jama'an matasa alaikum bil akhira fatlubuha yake ku mar da hankali akan lahira ku neme ta fa kasiran ra'ayna man talaba al akhirata fa adrakaha ma ad dunya so da yawa mun ga wanda ya nemi lahira sai ya same ta tare da duniya ya mar da hankali ta akan lahira sai ya samu lahira tare da duniya Ya ce wa ma ra'ayna ahadan amma kuma bamu taba gani wani ba talabar duniya wanda ya nemi duniya ba adrakaha ba adraka al-akhirata ma al-dunya sai ya samu lafiya tare da duniya idan mutum ya mai da hankali hankalinsa akan duniya kawai to da wuya ya samu lahira tare da duniya amma idan mai da hankali hankalinsa akan lahira to insha Allah zai samu lahira kuma ya samu duniya tare ina abin da yake nufi wanda ce wa hadha tanbihun azimu jiddan wannan fadakarwa ne mai girma sosai min al-imam al-hasan al-basri daga imam al-hasan al-basri rahimahullah lishabi fadakarwa ne ga matashi bi an yaj'ala hammahu al-akhirah akan cewa ya marda damuwansa akan lahira wa an yatani bi tahsilha kuma ya kula da neman ta wa shughla waqtihi bima yuqarribuhu min rabbi ya shagaltar da lokacinsa da abinda zai kusantar da shi zuwa ga ubangijinsa fa in fa'ala zalika idan ya aikata haka fa inna Allah azza ya munnu alaihi bi nasibihi Allah subhanahu wa ta'ala zai masa baiwa da rabonsa wa habbihi da kasonsa min na duniya saboda haka in mu ya madda damuwarsa akan lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai masa baiwa ya bashi duniya tare da lahira malaka wala yufhamu mimma taqaddam amma kuma kada mu fahimci daga wannan magana da ya gabata annal insan cewa mutum ya turuku tahsila ma yukimu duniya cewa mutum ya bar da zai samu abinda ya bar nema abinda zai sai da duniyarsa da shi wa rizqahu ya bar neman arzikinsa wa maskanahu ya bar neman wurin zama wa malbasahu ya bar neman riga ko kayan sawa wa yabqa alatar al-akharin ya zauna kawai yana matalauci akan sauran mutane mabukacin ga sauran mutane ba shi ba wanda ba shi abin da ake nufi ba kawai ana nufin shi ne kawai mutum ya zana ya je zana ya tara a masallaci ba zai je ya aiki bai ta kawai shi lahira yake nema wannan ba ba shi na wanda ake nufi ba mana ce ban la ya gurru al ba zai cutar da musulmi ba an yi amala ya yi aiki wa yasdaha ya yi aikin wahala wa yuhassil mal domin ya nemi dukiya walau asbaha al-malu indahu jira ko da wai ya waye gari ya tara dukiya mai yawa wannan ba zai fitar da shi ba lakin alladhi yadurru amma abin da zai fitar da shi an takuna duniya hammu shine zama to duniya ita ce damuwarsa gaba daya wa bugiyatu ya zama to duniya ita ce burinsa wa maqsaduhu ita ce manufansa wa mablaga ilmi shine makoran iliminsa kama da anin nabi kama da aka rotar daga nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu cewa ya kasance yana cewa fi du'a ya cikin addu'arsa manzon yana yawa wada cikin addu'a wala taj'al ad-dunya akbar hammina sai ya Allah kar ka sanya duniya zama to ita ce mafin girman damuwar mu wala mablaga ilmina kada ka sa duniya zama to shine makoran ilimin mu wannan shine abin da ba so idan mutum mutum kawai ba tunanin sa kawai shine duniya halal haram kawai Allah ya kawo akwai masu wannan magana yanzu nan mutum sai ce talauci ya yi yawa wahala ya yi yawa Allah ya kawo arziki kawai tsawon hala ko haram jika Allah ya kawo to wannan zai iya fitar da mutum saboda haka ba laifi ba bane mutum ya nemi duniya malaje wa kala sallallahu alaihi wasallam aidan manzal sallallahu ya ce a wannan hadisi wannan hadisi manzo Allah yayi wannan magana ne ga sa bin Abi Waqqas sa'adun abi waqas lokacin da aka aka gama fatu makka aka ci rinjaye akan mutanen makka bayan manzala ya gama zama a makka zai koma madina a shekara ta takwas bayan hijira manzo Allah sai sa'ad ibn wa waqas shi mana da shi sahabe da suka je aka yi fatu makka da shi to sai ya fara rashin lafiya sai ya yi tunani mutuwa zai yi a cikin wannan rashin lafiya ba zai samu dama komawa madina tare da manzo Allah ba yana cikin wannan halin shi ne manzo Allah ya kai masa ziyara to da manzo Allah ya kai masa ziyara sai ya ce ba manzo Allah ya kai annabi na tara dukiya da yawa kuma ba ni da wanda zai gaje ni sai aya ta kawai guda daya ai shi guda daya ce kawai ita ce kawai ya bari Ya yace da haka ina ga wannan dukiya ya masa yawa ka bani izini in raba wannan dukiyar nawa kashi uku in yi sadaka da kashi biyu in bar mata kashi daya manzo da ya ce samu wannan haramu ne a kanka ya ce to ka bani izini in raba shi gida biyu na yi sadaka da rabi in bar mata rabi manzo da ya ce haram bai halatta ka kawa. ba ya ce ka bani izini in raba shi gida uku in bar mata kashi biyu in yi sadaka da kashi daya manzo Allah ce babu laifi amma wannan ma yayi yawa duk da haka to sai manzo da ya masa wannan magana sai ya ce masa innaka in tazar taka azniya yake masa kaifa ka bar magadanka suna cikin wadata khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna nan hakan ya fi alkhairi akan ka bar su suna cikin talauci suna mika hannu suna roko mutane saboda haka idan mutum da arziki ba haramu bane ya tara arziki domin magadansa su samu abin za su yi rayuwarsu da shi bayan mutuwarsa ba haramu bane abun da yake haramun shine ya tara haramun ya bar masa haramun ne ya danne hakkin mutane wai dan saboda yana so ya tara ma iyalansa kudi wannan shine abin da yake haramun amma in ka da arziki ka na halal ka bar ma magadanka wannan ba haram bane saboda haka amma ce ba man ja'ala hammahu al duk wanda ya sanya damuwansa ya zama to shine lahira jama'a Allahu alaihi shamlahu Allah zai tattara masa lamarinsa wa atatuhu duniya wa hiya ragima kuma duniya za ta zo masa ko da ba ta so shi yana gudun duniya duniya na bin lakin man ja'ala hammahu ad-dunya duk wanda ya sanya damuwarsa ita ce duniya gaba da ja'ala Allahu fakrahu baina ainihi Allah zai sanya talaucinsa a gaban idanunsa walam ya tihi min ad-dunya illa ma kataba Allah azza wa kuma bai zai samu duniya ba sai abun da Allah ya rubuta masa kawai sai da haka musiya mai da damuwarsa akan lahira idan Allah kuma ya ba aziki, arziki ya amfani da wannan aziki wajen neman duniya kamar da mutanen karuna a zamanin annabi Musa suka masa nasiha karuna da Allah ya ba aziki ya koma yana alfahari yana wulakanta mutane ne mutane suka ga masa sun ce masa wa bitagi fi ma takan mahu a daral akhirah ka nemi gidan lahira da abinda Allah ta hanya abinda Allah ya baka wala tansa nasibaka min duniya duniya, amma kuma ka manta da rabonka a gidan duniya ba ce ka kwashi dukiyarka gaba gida kai sadaka da shi ba kai sadaka ka taimaki mutane amma kuma kai ma ka ji dadin rayuwar duniya ka zauna gida mai kyau ka tsaya mota mai kyau ka saka mai kyau an haramu bari wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka kyautata ma mutane kamar da Allah ya kyautata maka wala tabghi al-fasada fil ard kaka ne niyyar barna a bayan kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya so masu barna ya kamata mutane su dinga lura da irin wannan nasiha sai aiki wasiya ta gaba malati alwasiyatu as-sadika wasiya ta shida yace wa min wasaya as-salaf lishabab daga cikin wasiyan magabata ga matasa ma ja an ukbata bin abi hakim akwai abin da aka roto daga ukwa bin abi hakim kala ya ce kunna najlisu ila auni bin abdullah mun kasance muna zama ɗalibi ne mun kasance muna zama a wurin aun bin abdullah wannan aun bin abdullah shi ma daga cikin tabiyar shi kan ja'far bin abi talib a dan wan ali bin abi talib saboda ba shi sunan shi Aun bin Abdullah bin Jafar bin Abi Talib kuma mahaifiyan shi ita ce Zainab binti Ali bin Abi Talib ita ce yar nana Fatima ita mahaifiyan to yana da dalibai kuma ya kasance yana karanta da su daga cikin dalibansa akwai wannan uku ba wani abin hake yace mun zo na auren shi fa yaqulu lana sai yake ce mana ma'ashara shabab yace ya ku jama'an matasa qad ra'aina a shababa mutu, hakika mun ga matasa suna mutuwa fama yuntazaru bil hasadi idan balagal minjal me ake jira idan aka zo yin girbe ita me ake jira da girbewa idan balagal minjal idan lauje ya riga ya kai kusan lauje ko da ake girbe da shi inda riga an kai lauje za a girbe me ake jira kuma ba mu da ake jira kawai yanka shi za a yi yace yana wannan magana wa ya masu ne ya taho yana wasu wannan magana kuma yana shafan gemunsa me yake nufi da wannan magana malake muraduhu rahimahullah abin da yake nufi anna man balaga hada sinna cewa duk wanda ya kai wannan shekaru na rayuwarsa ya kai matakin samartaka to hana lahu an yufsad lokaci yayi da za a girbe mana lokacin yayi da zai iya mutuwa ba sai an jira ya tsufa ba li'anna zar'a saboda shuka idan tamma idan ya nuna hana hasadu lokacin girbe shi yayi wallazi kabura wanda kuma ya taso yi girma aidan shi ma janat maniyatu mutuwansa ya riga ya kusa fa zakara lahum dalika sai ya ambata musu wannan magana liyunabihum domin ya fadakar da su Allah ya fitar al'insan domin kada mutum ya rude biru ya ru'yatihi liman umida liman umida lahu fil umar, kada ya rude da ganisa ga wanda aka ja kwanansa a rayuwarsa Don ka zauna, wana ka ga wani toho kaka yi tunanin kai ma haka nan za ka yi girma har ka kai shekarunsa ne anna kathira minan ya yaksaru saboda da yawa daga cikin mutane sukan rudu suna rudewa inda ma yara ba da muammarin lokacin da suka gan wasu daga cikin waɗanda aka tsawaita su wa ya zunnu annahu sayablugh min al-umr mithlahu sai dinga tunanin shi ma zai kai shekaru irin na wannan mutumin fa yufarritu fi kathir min al-umur sai yayi sakaci a cikin da cikin al'amura wa yusawwi kuma ya dinga cewa zan yi ya dinga jan lokaci zan yi zan yi zan yi shine taswif wa yu'ajjil ya dinga jinkirta al'amuransa kama kila kamar da wani yake cewa yace yu'ammar wahidun akan tsawaita shekarun wani mutum daya bayan sarro kauman sai mutane su rudu da shi wa yun sa manyan mutu minan ba sai a manta waɗanda suke mutuwa a cikin matasa ga matasa na suna mutuwa amma sai a manta da su a dinga kallo mutumin da da an tsawaita rayuwarsa a dinga tunanin za a kai wannan mataki malaka wa filma na nafsi a cikin ma'ana wannan magana ja ana an al-hasan al-basri akwai wanda aka roto daga hasan al-basri annahu qala cewa ya ce za ta yomi li dula sai wata rana ya fada ma wadanda suke majalisin sa wa kana fihim shuyukhun wa shabab daga cikin su akwai tsofaffi akwai kuma matasa hasan al-basri ya ce musu ya ma shara shuyukh ya ku jama'an tsofaffi ma yuntazaru bizar'i idza balaga me ake jira da shuka idan ya nuna falo Alhassan, suka ce girbewa wasu ake jira in dai shuka ta nuna babu da ake jira kuma sai a girbe shi shikenan sai ya kalli matasan kuma kala ya ce masu ya ma shara shabab ya ku jama'an matasa inna zar'a ku sani fa shuka qad tudriku alha al'ahatu kabla an Ya ce shuka fa wani cuta na iya samun shi kafi kuma ya nuna mun gane magana ku tsofaffi tun da dai kun kai wannan mataki na rayuwa ku san ba abin da ake jira kawai sai mutuwa ku kuma matasa kar ku tunani za ku yi wannan lokaci me yiwa ku mutu kafin wannan lokaci kamar da shuka ba lalle bane ta nuna kafin ta nuna wani cuta na iya kashe shi kuma saboda ka sai masa wannan magana kenan kowa kawai ya kasance a shirye malaje fayan bagilin muslim ya kamata musulmi an yakuna haluhu kama ja fil asar ya kamata halinsa ya zama to kamar da ya zo a cikin wani labari da aka roto ga Abdullahi bin Umar sai wannan magana yace idan amsaita idan ka kai marece wala tantazir sabah kakka jira safiya wa idan asbahta idan kuma ka kai safiya wala tantazir masa kada ka jira marece a kowane lokaci mutuwa na iya zuwa ka mutum ya kasance a cikin shiri قال ابن جوزي رحمه ibn ابن kuma yana cewa. yajibu wajibi ne ala man la yadri mata yabgatuhu al-maut wajibi ne akan wanda bai san lokacin da mutuwa zai zo masa ba an ya kuna musta'idan wajibi ne ya kasance yana cikin shiri wala yaktarra bishababi wasiha kada ya bari samartaka da lafiya su rude shi fa inna aqalla man yamutu al-ashyakh ko da mafi karace da suke mutuwa sune tsofaffi wa aksar man a shubban mafi yawa waɗanda suke mutuwa sune matasa wani haza duru ينظر من يكبر siyasa da yawa za ka san tsagan cewa tsofaffin ba su da yawa cikin ko ba ka bane yanzu ka kalli population na Najeriya duna za ka an ce maka matasa su suka fi yawa sama da tsofaffin saboda ne to da yawa mutane ba su kai wannan mataki sai yasa tsofaffin ba su da yawa matasa su fi yawa saboda haka matasa sun fi mutuwa kadan ne suke wuce wannan matakin har su kai matakin tsufa malaka wa shahidu zalika abu da ke tabbatar da wannan annaka idan nazarta fil usar idan ka kalli gidajen mutane ka kalli family na mutane fa satajidu al mu'ammarina qilla zaka samu tsofaffin mutane kadan suke ya mutu ya يكون filmar المرحلة الشباب أو الطفولة mafi yawa waɗanda suke mutuwa suna cikin matakin kurkiya da tamantaka da kuma kananan yara suka fi mutuwa saboda haka kada mutum kurkiyansa da lafiyarsa su rude shi ya kamata mutum ya san cewa a kowane lokaci mutuwa na iya zuwa masa sai ya sauraka sai ya amfani da damansa ya yi abin da zai amfani shi Gano ko? Ba hmm? ko? Sabi da haka za mu sanu. Abin makaranta ne ne alibam da nasa. Yawa, inda muka yi kuskure kuma Allah ya kwale mu. Inda abin da muka baranda sa daidai alibam da nasa inda muka yi kuskure ya fi mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan akwai tambaya, sai ka ok ya ce bara ta yi tambaya